tirgash to yanzu yanzu dai shugaban jam'iyyar na nnpp ta ƙasa baki ɗaya ya fito ya yi maganganu dangane da ƙwace mulki wanda ake ƙoƙarin yi a hannun abba kabir yusuf kana daga nan kuma masu yare makaɗi za mu garda mu koma ofishin lamba ɗaya a ƙasa watkan ashwaju bola ahmad tinubu dangane shi ma da maganar da ya kare akan hukumar nan ta efcc da kuma wasu maganganu wanda ya saki masu mu domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da su a halin yanzu haka dai sai ku gyara zaman ku tsaf amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmako da idan wannan shi ya shigo ku wannan ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa To hakan ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabon rahotannin mu a koda yaushe da zarar mun ɗaura su ila kuma ku danna mana lakin mu ma Domin mu ma haka ne zai ci gaba da mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saguna ta da kuma neman muku rahotanni da ɗumuɗumin su masu mu ka cikakken rahoton To a wannan gurin da Dr. Boni Fese nan wanda ya kafa jam'iyyar NNPP mai kayan marmari ya ce kujerar gwamnan jihar Kano ba ta subuci a hannun jam'iyyar ba kamar yadda gidan jaridar na Bangad ya rawaito cewa Enebonam ya bayyana haka ne a cikin wata sanarwa wadda ya fitar. Dangane da fitarwar da yi a dangane da yi kotun ta bayyana ɗan takarar jam'iyyar APC wata Dr. Nasiru Yusuf Gawuna a matsayin sahihin wanda ya lashe zaɓen jihar Kano sai dai wanda ya kafa jam'iyyar ta NNPP ya yi nuni da cewa da ikon Allah jam'iyyar ba za ta yi rashin nasara ba a kotun ɗaukar ƙara a kotun koli. inda kalamansa suke nuni da cewa ko shakka babu abin da NNPP a matsayinta na jam'iyyar siyasa da ɗan takararta suka samu a kotun sauran ƙarakin zaɓe a jihar Kano hukuncin mutum ne ba na Allah ba wanda yake tare da Allah na tare da komai saboda haka mu ci gaba da zaman lafiya muna jiran abin da Allah zai yi a kotun ɗaukar ƙara. ne bonam ya ce tun dan takarar gwamnan apc ya ta yusuf manna jim kaɗan bayan bayyana sakamakon zaben kuma bai je ya kalubalanci sakamakon a kotun ba ya ƙara cewa kan zai kasance a kotun ɗaukar ƙara inda za a yi wa nnpp adalci da yardar allah kazalika kuma ya ƙara cewa dai a halin yanzu suna nan za su ci gaba da dukkanin wasu ban abubuwan da suka kamata domin su tabbatar da sun kwatar wa da NNPP yancinta To a gefe guda kuma idan abubuwa sun tafi yadda ake tunani dai mai girma a shuwa Bola Ahmad Tinubu zai naɗa wa hukumar EFCC sabon shugaba na ƙasa. Wani rahoto da aka samu a Premium Times ya ce shugaban ƙasa zai naɗa Olanifekum Olukoyede akan kujerar shugaban EFCC. Idan har an yi hakan, daɗin zai jawo surutu ta fuskata takardar doka ta bayyana da kuma watakila yankin da shugaban ya fito. Mr. Ole Nifikum Okoyede wanda asalinsa lauya ne ya rike kujerar sakataren hukumar na shekaru biyu a lokacin Ibrahim Magu. A shekara ta 2020 kuma Muhammadu Buhari yana kan karagar mulki ya dakatar da Ole Koyede da kuma shi Mr. Ibrahim Magu daga ofis tun daga lokacin da aka kori sakataren tare da wasu manyan daraktoci na ƙasa har bisa ta koma bakin aiki a hukumar EFCC ba. kafin zaman sakatare na hukumar ta efcc mai yaƙi da rashin gaskiya dr oleku ne shugaban ma'aikatan ofishin shugaban wata majiya ta shaida a gidan jarida da shugaban ƙasa tinubu ya zaɓi Fon ya zama shugaban hukumar ta efcc da zarar kuma an gama komai fadar shugaban ƙasa za ta aika sunansa zuwa ga 'yan majalisar dattawa su ne doka ta ba da damar tabbatar da shi a lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya aike sunan magu sanatoci ba sun tantance shi ba abinda Bola Ahmed Tinubu zai guji faruwar faruwarsa kenan sai da kuma kafin Abdulrashid Bawa an fahimta ana yawan zaben babban jami'in dan sanda ne ya rike hukumar da gwamnati ta kafa tun a shekara ta 2003 To masu sauraron mu a nan ne muka kawo muku ƙarshen wannan takaitaccen rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu